سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanuwa masu albarka mutane wannan gari mai albarka na gulbin a cikin ƙaramar hukumar giya ɗaya cikin jihar bauchi na mana barka da wannan yammaci ah, na ranar lahadi mun shiga daren litinin yammacin sha hudu kenan ga watan dulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'alihi ya dace da lissafin talatin da ɗaya ga watan mayu 2026 kamar da mai gabatarwa ya ambata wannan ziyara ce ta sada zumunci da muka saba zuwa wannan gari na 'yan uwanmu na abokanmu na danginmu tare da ni akwai alaramma malam isa datti hafizahullahu wa ra'a za mu so ya dan karanta mana wani abu a cikin alkur'ani mai girma don neman tubarriki daga alkur'ani a wannan jalsa insha Allah za ta malam bismillah ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعلنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Shek Malam Isa ya ba mu matashiya game da wannan tattaunawa daga waɗannan ayoyi a cikin Surat Ibrahim babu laifi mu yi duba zuwa gare su a tattake shi a gurguje na'am Allah da Allah ya kusa kunci wannan wani gida ya kusa kunci Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Nabi ibrahim yana cikin manyan annabawan Allah maɗaukakin sarki cikin ulul azmi minar rusul a bisa fasarar cewa ulul azmi minar rusul wato manzanni ma'abuta babban girma kuma a ce manyan janar-janar a cikin dakarun annabta da manzanci ana ganin kamar su biyar ne akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kafin shi akwai annabi nuh akwai annabi musa akwai annabi isa alaihi musallatu wassalam sannan cikamakin su kuma shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta bisa wannan fasara annabi musa ibrahim alaihi salam yana daga cikin ulul azmi na rusul sannan shine daya daga cikin annabawa biyu da ake ce musu khalila ar-rahman wato annabawa guda biyu wanda suke matsayin manyan masoyan Allah shi annabi Ibrahim da kuma annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-khalil ana nufin babban mutum wanda Allah yake kaunarsa kaunar da ta sa ma Allah bai ganin laifinsa inda har zai yi laifi ma to Allah ba zai gani ba wato Allah zai kau da kai akan abin da yake laifi ne yadda yake su annabawa ba sa yi ma Allah laifuka Allah ya katange su daga laifi annabi ibrahim yana daga cikin waɗannan manyan annabawa ranar alkiyama yana daga cikin annabawa waɗanda za su samu alfarma ta musamman daga cikin alfarmar da Allah zai yi masa shine dukkanin mutane za su tashi ranar alkiyama tsirara babu tsira kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa suna Aisha radiyallahu anha yake ce mata ranar alkiyama haka za a tashi kowa ba shi da komai a jikin lastira aisha take cewa mu kan mun shiga uku mu mata ya zami da wannan rana abun kunya haka aisha ya ce mata ke aisha ai tashin hankalin ranar ya wuce ka tsaya ma kana tunanin wani abun kunya ba za mu tuma ba zai san a tsirara yake ba to amma duk da haka a ranar sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a wayi gari a ganshi da tsirarsa Allah zai ba shi da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a same su da to menene ya bai wa annabi Ibrahim wannan daraja daga cikin abin da ya bashi wannan darajar shine abin da Allah ya ba mu labari na irin gwagwarmayar da ya yi domin dama su annabawan duka in ka kalli waɗannan da ake ce ulul azmi minar rusul za ka ga cewa wasu annabawa ne da suka sha wahala a harkar da'awa annabi nuh alaihi salatu wassalam ya dade a duniya Allah ya ba mu labari cewa ya aiko shi cikin mutane waɗanda falabisa fihim alfa sanatan ila hamsina am shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kuma cikin wannan shekarun ya yi wa'azi ba irin wa'azin da ya yi ba inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara yayi wa'azi laylan wa nahara dare da rana gida da kasuwa da masallaci din da ya ga mutane ya tara mutane ya musu wa'azi ya bi su ɗaya ɗaya gida gida yana musu wa'azi su dake shi har sai an ga kamar ya mutu a a yadda da shi a jeji ko a juji sai in sanyin asuba ya da kai kawai sai ya farfado kuma sai ya ci gaba da wa'azi kuma duka bayan ya gama wannan wa'azin Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil mutane ‘yan kaɗan suka yi imani da shi, da kama da aka zo halakar da mutanen sa, jirgin ruwa ma ba zai cika da mutane ba, dole da aka haɗa da dabbobi, kullu hamil fiya min kullum zaune na wa ahlaka illa man sabaka alaihi ulumul amal jirgin ruwa da aka ce ya gina to jirgin ruwan mutanen da suka musulunta ba su kai fulloli na jirgin ruwan ba saboda karancinsu duk da tsayin shekarun da ya yi kuma ka gade ba kai saka ce bai iya wa'azi ba domin annabin Allah ne Allah ne yake gaya masa ya zai wa'azi ashe ba wai tara mutane shine alamar cewa wa'azinka mai nagarta bane kawai daga Allah ne abu to shi kuma jarabawa da Allah ya mishi kenan ƙari a haka kuma a cikin gidansa akwai wanda ba su yarda da shi ba akwai matarsa akwai ɗansa wanda har ana cikin ruwan tufana nan yana cewa ɗansa ya bunayyar kan ma'an zo ka hau kan jirgin ruwan nan ɗan yana cewa a'a ta'awi ila jabalin ya asimu ni min almai qala la asima al-yawma min azabillahi min amrillahi illa man rahim haka annabi wato Nuhu ya shiga cikin baƙin ciki na halakar ɗansa na sai da Allah ya dinga masa tankiya fala tas'alni ma laysa laka bi ilm to kaji wahala annabi Nuhu ya sha shi sa Allah ya bashi babbar daraja Allah ya daraja shi yana yana yana ambatan shi kuma Allah ya wanzar da ambatan shi a cikin a cikin al'umma wa tarakna alaihi fil akhir Allah ya wanzar da ambatan shi to haka annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya gamu da wasu mutane da ba a taɓa yin al'umma mai taurin kai irin nasu ba su ne banu Isra'ila in ka je karanta alƙur'ani misali sosul baƙara ka ji labarin irin laifuffukan da suka yi wa Allah da irin taurin kai da rashin daraja da suka gwada wa annabi Allah annabi Musa su ce ƙarya yake su ce ba su ma yadda akwai Allah ba su ce in ka isa ta nuna mana Allah sai mun gan shi da ido sannan za mu imani su shiga cikin bala'i annabi Musa ya tausaya musu ya roƙi Allah Allah ya kawo musu mafita daga nan su lalace su koma wata barna barna wata bayan wata haka suke ta yi izgili iri daban-daban in ka ɗauki ta kanta misali kissar bakara din da aka samu wani an kashe shi ba a san waye kashe shi ba an wurgar da shi a kofa wani gida suka zo suka tambaya annabin Allah yaya za a yi ya ce musu ga abin da Allah ya ce ya kun su yi abin da Allah ya ce din suka mai da abin izgili har sai da abu ya girmama to haka aka yi ta wannan jidali da su jidali bayan jidali annabi Musa ya sha wahala a ba ran kaɗan da shi da ɗan uwan shi annabi Haruna su yi ɗan maraƙi na na zinariya su fara bauta masa su ce kaza su ce kaza kisa su da yawa to saboda wannan wahala da annabi Musa yi shi ma sai Allah ya bashi daraja wato Allah yana ba su daraja ne da gwargwadon wahalar da suka sha wajen kira ga tafarkin Allah to haka su dauki annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa da bai dade a duniya ba amma kashe shi ma aka so ai Allah ya dauke shi zuwa sama to haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya sha wannan wahala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da mutanen Makka babu irin abin da ba su yi masa ba babu irin maganganun banzan da ba su gaya masa ba babu irin sharrin da ba su yi masa ba har sai da yana nema ya kamu da in a zamanin ta ce yana nema ya kamu da hawan jini ko ciwon zuciya fa Allah yake ce mishi fa la'allaka bakhi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha al-hadith zaka je kashe kanka da bakin ciki ziki imani Allah ya ce mishi ka ba hankali Allah ya dinga labarta mai labarin annabawa dan ya san cewa ba kan shi faro ba shi kuma annabi takeicin da yake mutanen nan sun san da mutumin kirki sun san asali yana sun san da amana da gaskiya ya zan kawo musu wani alherin ki? ya gudu ya je da'ifa ko zai samu wanda su taimaka mashi ya je ga sun ba fana nan wauta tunda su gara mutanen maka sai dai ma kirki sai dai kule kula waɗannan ku daga wa'azi da ya na farko aka kira wawa ya kace ku zo ku jefe shi suka dinga jefe shi suka jijji mai ciwo har yake ce ma Aisha ban taba gamuwa da bala'i a rayuwa ta irin rana ba wato ya ga bala'i dai murara ita ban taba gani ba Allah ya fushi saboda abin da aka yi masa Allah ya aiko mala'ika mala'ikan duwatsu suka bi da mala'ikar Jibril shi ku je ku samu Muhammadu manzona ku ce in ya yarda waɗannan mutane yau ba za su kwana ba duka zan halaka mai da su nabi saboda tausayinsa da rahamarsa da hangen nesansa ya ce a kyale su ka a halakar da su to kaga inda ya fifici annabi nuhu kenan dukan su annabawan Allah ne amma shi annabi nuhu da ya sha wahala ya sha wahala kawai ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da dayyara ya Allah ka kashe su kawai gaba ɗaya a huta shi kuma zalla sai sai ce a a basu in ba su imani ba ina fata ayyan su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana so kowa ya tsira ne yana so kowa ya samu ya shiga aljanna Allah ka sa muna cikin wanda su to yanzu ka je garin ɗa'ifa za ka ga wannan a aikace yanzu da muke magana ɗa'if ɗin nan garin yana nan babu kafiri a cikin shi sama da mutum dubban ɗaruruwa amma su musulmai ne kaga Allah ya cika mishi burinsa ya ƙara mishi yawan al'ummarsa to haka duka annabawa suka sha wannan wahalar musamman waɗannan manyan annabawa to wanda muke magana akan shi a keɓance shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah madaukakin sarki saboda wahalar da ya sha a tafarkin Allah Allah ya mushi alkhairai iri daban-daban tun a nan duniya daga cikin alkhairin da Allah ya masa ya sanya annabawa da manzanni da yawa a cikin zuriyarsa hata annabi mafi daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma jikarsa ne Yusuf alaihi salam jikarsa ne Yaqubu da Isaka ƴaƴansa ne da jikokinsa a Musa da Haruna duka cikin zuriyar sani to haka Allah ya sa annabawa da yawa da yawa a cikin zuriyar Allah kaɗai san iyakansu har da suka zama annabawa a cikin banu Isra'ila kamar yawan malamai a cikin wannan al'umma ta kai kusan kowane gari da kowace alƙarya akwai malami mai wa'azi mai limanci mai karantarwa to haka banu Isra'ila suke kowane gari da kowace alƙarya akwai malami nabi ce kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun da zaran wancan ya mutu sai Allah ya tada wani amma duk da haka ba su imani ba yadda banu Isra'ila suka dinga bugawa ka ga manzo Allah sai sama cikin wahalar da ya sha bayan ya gama shan wahala da ƴan maka ya koma Madina ƴan maka din nan ba su kyale shi ba suka sake hada baki da wasu mutanen banza a Madina su ne Yahudawa da su ne dai waɗancan banu Isra'ila da munafakai, sai yanzu sai zama wato masu bashi wahala yanzu sun karu da shi ne kadai su kuma da jahilci ba suke yanzu kuma akwai yahudu su kuma da ilimin su saboda haka makirci ne su kuma makarkashiya ce mai wahala warwarewa ga kuma wasu mahasadan su ne munafukai wanda su kuma suna cikin musulmai da su ake sallah da su ake fita jihadi din mitin ɗin da za a yi da su ake ko sa tare da waɗansa kuma su ba yadda aka iya da su haka aka yi ta haƙuri da su ko da aka ce annabi ma ya maza Allah ka bari mu kashe wani da wani da wani ya ce ina ya kashe su ai sai aje ana cewa ina kashe jama'a ta an fa san munafukai ne su an san cewa ba addini suke ba Allah ya ba da labarai da yawa a kansu wa minhum wa minhum wa minhum cikin sautin tauba azai da aka ce an fara jin tsoro ko za a fara cewa wa minhum fulan Allah yayi bayani akan su dalla dalla ya sake yin bayani akan su a dunkule idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun duk Allah ya bada labarin abin da suke amma duk da haka ba haka aka kyale su ciwon ido sai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta jura wannan damuwar ya ta jura wannan rikicin saboda addinin Allah to kafin shi kakansa annabi Ibrahim ya fuskanci wannan matsala shine Allah ba mu labari wa kanan ibrahimu ah, rabbi da Alhazal Bala da amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah yana ba mu labari yake cewa ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim yake addu'a yana cewa rabbi ya ubangiji ij'al hadzal balada amina wannan gari na makka ya Allah ka sa ya zama amintaccen gari gari mai aminci wa junubni ka nesanta ni wa baniya ni da ƴaƴana anna abudul asnam daga bautar gumaka inna hunna domin su gumaka rabbi inna hunna adlalna kaseeran minan nas gumaka sun batar da mutane da yawa Allah ya ce mene Allah ya ce faman tabi'ani fa in tuwanta bi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah ya bamu labari cewa Annabi Ibrahim yana yana wannan addu'a sai Allah ya ce Allah annabi ta man tabi'ani wanda di ya bi ni ya Allah fa innahu minni to shi ma mumini ne tare da ni ya Allah wa man asani ya Allah wanda ya duk da haka Allah ina roƙo ka har wanda ya ya bin abin da nake sannan ya sake cewa rabbana ya ubangiji inni askantu min zurriyati biwadin ghairi rizq na zaunar da wani sashe na zurriyata a wani kwazazzabo a wani wadi shine kwazazzabo ghairi rizqin wanda bai da tsoro babu yabanya inda baitikal muharram kusa da ɗakinka wanda yake mai alfarma rabbana ya ubangiji na musu haka ne li yuqimu ssala dan su dinga tsayi da sallah al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ya Allah ina roƙonka ka sa zukatan mutane su dinga kaunatar zuwa inda zuriya ta suke din warzuqhum minas samarati ko kuma ya Allah ina roƙonka ka azurta su da ƴaƴan itatuwa allahum yashkurun kusa samu su dinga gode maka Allah ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li Allah ka san abin da muke koyo a zakatunmu cikin da Annabi Ibrahim Allah kuma ka san abin da muka bayyana ya Allah sai ya ce wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' babu abin da yake buya ga Allah a sammai ko ƙasa alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibar isma'ila wa ithaqa inna rabbi lasami'ud du'a ya Allah ina godiya ga abin da kai mini ka bani ƴaƴa da girman shekaru na lalle Allah kai mai jin addu'a ne ya ci gaba da cewa rabbi ja'alni muqimas sala Allah ka sa in dinga tsaye da sallah wa min dhurriyyati Allah ka sa ƴaƴa ƴaƴana da zuriyata su zama tsaye da sallah rabbana ya ubangiji wa taqabbal du'a Allah karɓar mana wannan addu'a yana ka karanta ga ta malam ka kara rabbi gfirli wa liwalidayya ya ubangiji ka gafarta mini ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta wa dukkanin mu'minai yawma yaqumul hisab ranar tashin alkiyama wannan gabar ta labarin annabi Ibrahim ƙarshe ƙarshen farayuwarsa ne bayan ya gama shan wahala domin na farko tukunna shi ba mutumin Makka bane shi mutumin Falasɗini. ne Allah ya ba shi annabta ya sha gwagwarmaya da babansa ma ya kera da abin da yake baban nan nasa sai da suka yi baran-baran babansa yana cikin shugabannin masu wata gumaka annabi ibrahim ya sha wahala ya sha wahala har aka zo ga an shirya an gwala wuta an tara itace bila adadin kawai za a kona shi suka gwala wutan nan suka sashi a madaddawa suka harba shi cikin wuta Allah cikin hikimarsa ya hana wutar ta koma shi ta kona shi kulla ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim wa aradu bihi kaidan Allah ya ce sun yi niyyar mushi lalata sun yi niyyar mushi makirci da Allahumul akhsari suka san su ne wulakantattu nabi ibrahim jama'a wahalar da ya sha baka taba ganin irin ta ba kai tunanin a ce ko hannunka ne kawai ba a kama wa kona ko kai tunanin irin bala'in da mutanen da ake konawa a kudancin Najeriya suke shiga ce an kama wani an yi only kafin an kara an same taya an kona shi ji kai ma in kana da imani ka gani alaka to ina kuma ga wanda aka hura wuta tuwa wuta ta itatuwa annabi Ibrahim sai dai waye gari ba yi da kowa shi da Allah yake cewa inna Ibrahim kana ummatan shi kadai al'umma kadai sai da waye gari ba yi da kowa ya zo ya aure ya kaga in kai aure kana fatan ka samu sauki saboda za a fara haifan maka zurriya haihuwa ta ƙi zuwa haihuwa ta yi jinkiri ya zo ya tafiya da matar aka zo wani sarki zalimi yana so ya kwace mashi mata to daga baya matar ta ba shi kyautar kuyanga to wannan kuyanga ce sai Allah ya sa sai ta ɗauki ciki Shi ne, a ji a cewa الحمد لله الذي وهب alal على الكبر wa ishaq ina godiya ga Allah da ya bani ƴaƴa bayan na girma wannan ya haife su bayan shekaru shi sun yi nisa aka haifi Ismail aka zo aka haifi Ishaq aka mishi bishara cewa kuma min wara Ishaqa Yaqub Ishaqan zai haifi zai haifa masa jika Yaqub shi kuma jikan zai haifi ƴaƴa da yawa a cikin sa akwai annabawa su annabi Yusuf da sauran ‘yan uwansa. To daga cikin tashin hankali mai girma kuma bayan haifi Ismaila ɗin nan ya girma, sai Allah nuna mai amfarki cewa ya yanka shi. Yawa ya gari yana baɗan labari cewa inni ara filmana ne an ni azbahuk fandur ma za ta ra. Shi na ga Allah ya ce in yanka ka. Amma me shawararka? Ikan imajin ɗan da ka haifa bayan wahala ko da mutuwa ne ma a ce Allah ne ɗauki abinsa ai sai ka yi daga tara ka tawakkali sai an ta baka haƙuri sai ka ta kai zuciya nesa ka dinga tana cewa dai kai da shi dukkan Allah ne in ba ka ba mutum jahili ne sai ta faɗa munanan maganganuwa shi ne kan wannan abu da aka min ban ba a kyauta min ba kaza irin da arna suke arna ka suna cewa god why suna tuhumar Allah to kaga akwai musulmai ma masu irin wannan jahilta wani ya asara ko aka masa mutuwa bai iya rike bakinsa sai ya ta maganganu marasa kyau ana nabi Ibrahim bai yi ma Allah jayayya ko musu shi ma ɗan Ismail shi ma da yake ɗan kirki ne ya ce ya abaki fa'al ma tu'umar sakajidu ne in sha Allah min sabiri to shine fa Allah ya cece shi ya cece mu ma gaba ɗaya lamma aslama wa tallamu lil zabi wa nadainahu an ya ibrahim qad ƙasar ruya Allah ya ce mu gaba daya kamar da ake cewa ce da biyan ka mutane za a dinga yi ko da gaske ne haka ake faɗi to zama kuna jin irin jaraba da Nabi Ibrahim yake ciki irin wannan jaraba to ana nan kuma sai Allah ya ce da matar da ɗan ka ɗauke su ka tafiya daga Falasɗin ka kai su can wani waje shine Makka da lokacin babu kowa ce ka je kawai ka bar su a can kamar a ce ka eh, yanka daga cikin gari kawai ka kai su jeji ka bar su daga uwa sai ɗanta jinjiri ka bar su kawai ka dawo in ba allah ba Allah yi sai mutu wannan kuma haka ya haƙura ya je kai su da ya je ajiye su ma ya kasa koyi musu sallama saboda raɗaɗin da yake ji a zuciyarsa ya juya ne tafi ta ce ya za ka ban ma'ana ya ce Allah ne ya ce in ban ku ana ta ce ta shi kenan je ka Allah bude wulaƙanta mu wannan duka Allah yana mai jarabawa ne shi sa Allah yake mashi take wa Ibrahim allazi waffa annabi ibrahim wanda ya cika duka abinda Allah ya ce masa yayi sai da ya cika malaman tarihi suka ce Hata da shayi taciya annabi ibrahim da girman sa yana dan shekara 80 Allah ya ce masa ka je kai kaciya kaciya tana daga cikin wato kyakkyawar ɗabi'a da Allah yake so mutane su rayu akai abubuwa guda goma wanda yake so mutum ya dinga yi a mai kaciya ya dinga askin mara ya dinga cire farce ya dinga ah, goge bakinsa da sauransu sun kai guda goma ko ah, hamsin ko ashirin minan fitra to shi ba irin yadda aka yi mana muna yara kaga akwai saukin ciwo ba ma sani ba ka tashi dai ka gan kawai a haka sai dai a baka labari galibi yanzu yanzu jirage ma ake yi ma ko to shi fa sai da ya kama dattijo dattijo dan shekara tamanin. sannan Allah ya mishi wahayi cewa ka je ka yi wa kanka kaciya aka ce zuwa ya kuya a wani waje wata saura inda ba wanda zai ga tsaraicinsa ya samu a wuka ya datse lobar ya zauna a nan har yi jinya sannan ya fito babu wani abu da Allah ya taɓa umarninsa wanda ya gaza daga cika umarnin umarnin Allah shi sa Allah ya bashi wannan daraja ka duba ka ji kuma a nan duk da haka bai ji irin addu'ar da yake addu'arsa ta farko ita ce Allah ya tsare shi daga shirka shi da zuriyarsa kamar da yake ce kuma saboda gumaka sun halakar da mutane da yawa zama wanda kuma duk ya mutu yana bautar gunki to halakarsa duniya har lahira ce wannan wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata mu kalle ta har yanzu mutane a cikin musulmi a cikin musulmi suna samun kansa a cikin wannan rudanin yanzu musulmi nawa ne da za ka zo ranar juma'a ka tara kasuwar giya ne a ka kaso musulmai ce in ka gama arne ne ba kore da gida ya zo siyan hatsi ko dabbobi ko ya zo wata harkarsa amma dai duka musulmai ne suke cin kasuwa mutum nawa za ka same su da guru da laya a cikin kwatansu wanda bokaye suka ba su to waɗannan fa bota gunki suke ba da za ka tare a ta lissafa watakila a cikin duka mutane goma za a samu uku kowane uku a ce waɗannan da guru a jikinsu ko da laya kuma sun yi amanna da cewa wannan shine kariyarsu ba Allah ba to wannan bata ne halaka ce jama'a wajibi ne mu guje mushi ba zai kai mu ga tsira ba Allah shi yake katsara mutane shi ya halice su shi yake kaddara musu rayuwarsu da guru da laya da boka da matsafi batattu ne ba za su maka maganin komai ba duba ka ga annabin Allah ne ba amma da wannan addu'a ya fara saboda muhimmancin ta ya cewa ya Allah ka tsare ni daga daga bautar gunki ya Allah sai Allah ka tsara zuriyata shi saboda gumaka din nan sun halakar da mutane da yawa me yasa wannan addu'a take da muhimmanci saboda ita ce ta shafi tauhidi wanda kuma idan mutum bai mutu da tauhidi ba ya shiga ukun sai Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun duk yadda ra'ayi karka sake wata gaga'a ta ɗibe ka ka mutu ba kana musulmi ba kar ka biyar da tun yadda ra'ayi ka mutu kana musulmi domin ka mutu kana musulmi ko mun matsala in Allah za ka tsira da ƙarshe amma wanda ya mutu yana kafiri to Allah ta sarki ya alƙawarin ba zai gafarta masa ba Allah ka tsare mu daga kafirci ka Nabi Ibrahim yake wannan addu'a yana maimaita ta yana faɗan kuma hujjojinsa ya ce rabbi innahunna abdulalna kasiran minan nas sun batar da mutane da yawa to kuma ka ga rahama da tausayi ta annabi Ibrahim Ya ce ya Allah wanda ya bi ni ya Allah yana tare da ni ne ka gafarta mini ni da shi ya Allah wanda kuma ya maka laifi su ma Allah ka gafarta musu wa man asani bai ce fa innaka antal antal qawiyul aziz Allah kawai ka yadda ka garama da shi sai ce Allah ka gafarta musu fa innaka ghafurur rahim sannan kuma ya ƙara dawo da waccan matsala ya ce ya Allah ga ta nan na bar su a inda ka ce in ba su a wani gari wanda ba ya yin tsoro makka ba ta da yabanya wato babu fadama babu gonaki babu ƙasar noma duwatsu ne baƙaƙe masu zafi ba sa babu wanda ka shuka wa zan yi ba a yi ruwan damana wannan da ka sani a ce wai a yi wata hudu ana ruwa ko wata biyar haya ya ishi mutane har a yi marka marka ba a yi wata gida shekara sai a yi ruwa sau biyu kawai dan gari ya dan sanyi ya dan yi sanyi to kaga a ɗabi'anta za a ga wannan ai ba wurin zama bane mai dan adam zai ci balantana dabbobinsa mai dan adam zai tanada mu misali yanzu na mutanen karkara da muka yi amanna da noma sai za ka fara tanan a ce ka tashi ka koma inda ba a yi ruwan damina inda babu ƙasan noma inda babu babu lemar fadama da za a yi noman rani babu wuri mai kyau da za a yi kiwon dabbobi ai za ka ga cewa to rayuwa ba ta yi a nan amma Allah cikin hikimar sai ce a bar su a nan wanda kuma wannan shine asalin kafo garin Makka wannan mata Sara bin mahaifiyar Annabi Isma'il ko ita ce dai ta kafa garin a sanadiyarta wannan gari ya kafu a sanadiyarta aka samu ruwan zanzam a sanadiyarta ake yin wannan abin da ake ce masa fada marwa a sanadiyar guje-guje da ta dinga yi tana neman maɗantar ruwa tarihi ne mai yawa kuma ka duba irin yadda Allah ya anshi addu'a annabi Ibrahim garin ya albarka da Allah ya ce Allah ba mu labari yake cewa biwadi gharib inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala ka duba ka ga yadda ake tsaye da sallah a makka da babu wani abin da ya kai sallah muhimmanci a makka ya kai muhimmanci sallah a makka kuma dama ita ce abin da Allah ya kawo mutane zuwa duniya da haka da suka muhimmantar da sallah yi ba albarka da Allah ya musu ashe mu ma da za mu tsaye akan tauhidi mu tsaye akan baiwa sallah muhimmanci mu kwatanta dan ba za mu yi irin na yin maka ba to da Allah zai kawo mana alheri a cikin rayuwarmu an أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا alaihin barakatun من sama da mutanen garuruwa za su ji tsoron Allah su imani da mun bude musu kofofin albarka ta ko ta ko ina su da suka yi imani suka ji tsoron Allah sai Allah bude musu kofofin albarka kaga dai ba sa yin noma amma kuma garin ba yunwa babu almajiri a garin wanda za a ba wanda yake jin yunwa kowa ya ci abinci ba wanda yake kwana da yunwa a makka shi sai dai a zubar kuma tun da ta haka ne har yanzu ba su da koguna amma ba a ba a kishirwa ba a neman ruwa a rasa ba su da ganuwa katanga irin ta manyan birane amma kuma ba a ba barayi aminci babu babu kidnappers babu yan bandit ba duk wani ne bai ma da dangar saboda wannan adda da Nabi Ibrahim ya musu sannan kuma jiba da ya ce. ya Allah faj'al af'idatan minan nasi tawi ilayhi ka sa zuciyar mutane ta zama tana tsananin kaunar zuwa wajen babu wani musulmi da ya kwana a duniya wanda bai san ya je maka sai a rasa ma wai da wanda ya taba zuwa da wanda bai taba zuwa waye san zuwa garin <laughs> eh? haka haka ake tattauna wannan shine wanda bai taba zuwa bane ya su shauki ko ko wanda ya taba zuwa saboda kullun mutane ne suna shiga garin suna fita da sunan umara da aikin haji sunan umara da aikin haji a banan nan ana lissafin cewa wajen mutum miliyan da ɗigo takwas ne wato gab da miliyan biyu suka yi aikin haji kuma yanzu haka misali mutane sanan suna jira a buɗe umara su fasa tun yanzu sun fara shiri. kullum mutane ne suke shiga garin suna fita kuma duk wanda ya shiga garin abin da ya je ko shine ibada ya je ya ziyarci ɗakin Allah ya yi ɗawafi ya sha ruwan zanzan ya sa'ayi ya ziyarci masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci sauran wuraren da ake ziyarta baki'a da da Uhud da makamantansu duk wanda ya je garin abin da ke kai shi kenan sannan kuma jama'a kuma ta maƙudan kuɗaɗe ake kashewa da yadda ɗan adam yake jarabar san kuɗi wa innahu li hubbil khairi la shadid amma zai iya tattara duk abin da yake da shi jigar nan ya dawo bai da komai ka duba ga yadda bafullaci yake son saniya akwai wani abu da bafullaci yake sai da saniya yi kamar zuwa aikin hajji zai zo auren yan sama ya kasa sai da saniya sai dai a mata dole babban sai ya ce a je a sayar su ne amma zai sai da saniya ya je aikin hajji manomi zai sai da amfanin sai ya aikin hajji alhajin birni a tajiri zai kwashi kuɗi a cikin jarin sai je aikin hajji ko umara ba wanda yake ganin cewa yayi asara in banda yanzu dinan daga baya da aka samu wasu asararru yan boko yan son duniya da suke ganin wai ɗiban kuɗi a je aikin hajji asara ne wanda yake amfani da social media zaka dangane irin wannan maganganun banzan shi kuma zala sai saba cewa yake tabi'u bainal hajji wal umra ku dinga bibiyan aikin haji da umara nabi yace yana sanya albarka a cikin dukiya da ka duk masu rubuta nan ba ba su ko masu zuwa ba sa complain kullum kuma suna ƙara samun kuɗi kai kada kake ta complain kai comrade baka da kuɗi zuwa ne shi kaga Allah ya ansa mai sa Allah ya sa zukatan mutane suna ƙaunar garin to me ke sa kenan a ƙaunaci garin ku shine kun tsaya kan addini muna son mutane su kaunaci garinmu su kaunaci al'ummanmu su ta ɗiban dukiyarsa suna suna kawo garuruwanmu in muna son addini za su yi mana haka yanzu su saboda abinda Allah ya huwace musu na soyayyar addinin Allah da ɗaukan gabarinsa da aka kowa Allah Allah yake zama da zai je garin ya aikin hajji ko umara ya dawo wani ka ji ya ce yi so kaza amma har yanzu yana fatan ya sake komawa ko wani malami cikin malaman magabata ina jin ba na manta ba Sufyan dan Uyena malam Sufyan dan Uyena ake ba da labarin sai da ya aikin hajji guda 60 yana zuwa aikin hajji duk in yaje addasa sa ya Allah ka sa in dawo in ƙara sai Allah ya amsa masa sai ya dawo ya sake ta 60 din da yaje sai ce kai ina jin kunya Allah kullun na roke shi ya bani yau kan ba zan yi wannan addu'a to yana hanya komawa bai isa gida ba sai a gawa ya mutu a hanya haka tun da kenan sanda akwai wahala daga garinsu a iraki zuwa makka a wancan zamanin tafiyar kwana talatin ne ba talatin akan abun hawa akan raƙumi ko doki ko makamantarsa ana yada zango ana kwana ana tashi sai kai kamar kwana talatin zuwa talatin da biyar za ka isa Makka ko madina wasu ma a hanya suke mutuwa wani dabba shi ta kasa wani guzurin shi ya ƙare ko mu yanzu ai muna jin labarin irin mutanen da suka taba aikin hajji ta Sudan su ne Hausawan Sudan ai wasu makale a Sudan wasu makale a a Misra wasu makale a Chadi wasu makale a Borno haka duk suke makalkalewa wasu shikenan wani kuma daga nan ba sake jin labarin shi ba a hada a lahira kawai shikenan duk da sunan zuwa aikin hajji a san da yake wancan wahala to balantana kuma inda da yake da sauki jirgi da ɗauki mutum 'yan awanni kawai ya aje shi a can to duka wannan yana koma zuwa ga falalar da annabi ibrahim ya samu ne saboda tsayuwa da ya yi a kan akan mene akan addinin Allah shine Allah ya mushi wannan falalar ya amsa mai addu'o'insa shine duk duniya take cin more waɗannan addu'o'in wato mu gane falalar da mutanen samun mutamuwar mutanen kirki a cikin al'umma wanda suke bin Allah wanda saboda su Allah ya daga mana kaba ka abubuwa da yawa wanda saboda addu'arsu Allah zai mana maganin matsaloli da yawa to idan ku ya zama na cewa mutane duk sun wayi gari sun zama wasu lusarawa babu wani na Allah na kirki wanda lau aka sama Allah la la’abarra. to za su nema alfama wurin Allah ke ta haka wajibi ne zama mu tashi wajen ilmantar da 'ya'yanmu da al'ummanmu da gyara rayuwarmu don mu zama mutane kirki da Allah zai saurare mu sannan nabi Ibrahim ya tsaya ya sake cewa ah, ah, ina ne ma yawwa warzuku min as-samarati da Allah ya Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa don su dinga gode maka kamar da muka ambata mu garin Makka babu yabanya babu ah, danshi ko bishiyawu masu ɗan itace amma Allah ya musu falalar da za a je a ɗauko abin siyarwan daga wata ƙasa a kawo shi makka sai kuma ya fi sauƙi a makka sai ka na makkan ya fi sauƙi ya fi daɗi a baki misali yanzu da mangoro da lemu da ayaba da kankana duka kawo musu aiki daga wasu ƙasashe amma kuma wasu ƙasashen ba su fi su moriyar wannan abu Allah ya azarta su da wannan 'ya'yan itatuwan ɗan itacensu da suke da shi na wajen kawai shine dabino da inabi su kuma dama an ban musu kayan su babu wanda ma yake so ya ja da su sannan nakun ma kuma an kawo musu kuma suna haɗawa da shi kaga yana cikin falala da Allah ya musu Dole yana koma zuwa ga tsayuwa annabi Ibrahim akan addinin gaskiya da kuma tauhidin Allah sannan sai ya gode wa Allah akan baiwa da Allah ya musu a wannan yana nuna mana cewa ashe ƴaƴa da ake haifa ashe kyauta ce daga Allah da ta cancanta ha a gode wa Allah ‘ya'ya ba abin ƙi bane, ‘ya'ya ba abin tozartarwa ba ne su ne kyautar Allah Kuma da Allah yake so. ya habu liman ya sha'o inasan wa ya habu liman ya sha'o aga Allah ce yana bada kyauta ne annabi Ibrahim ɗin nan da duk alfarmar da Allah ya mishi ta annabta da manzanci bai ga cewa bai da bukatar ‘ya'ya ba sai su gaba da addu'a da nuna wa Allah bukatarsa zuwa ga ‘ya'ya har sai da Allah ya bashi ƴaƴan duk da dai a lokacin shekaru sun kama shi kuma Allah ya wanzar da zuriyarsa wadda ce ta zama zuriya biyu zuriyar gidan Ismail Larabawa kenan da zuriyar gidan Ishaq ita ce Banu Isra'il saboda haka wannan addu'a da yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibar Isma'ila wa Ishaq yana koya mana godiya ga Allah ne akan ni'imominsa Allah ya maka ni'ima to Allah yana so ka dinga gode masa akan wannan ni'ima daga cikin godiyar da Allah yake so a yi game da ni'ima shine kowace ni'ima da Allah ya maka ana so ka alkinta ta yadda za ta zama mai albarka daga cikin ni'imomin da Allah yake mutane akwai lafiya ni'ima lafiya ni'ima ce da dama da Allah zai baka damar yin wani abu na alkhairi arziki na wadata na dukiya ko arziki na shugabanci na sarauta ko arziki na ilimi da sauransu to duk wanda Allah ya baka a cikin wannan ko na ƴaƴa din to ana so ne wannan abin ka alkinta shi yadda zai zama mai kyau da za a ci moriyar Allah ya baka dukiya ci moriyar ta shine kai aikin arziki da ita Allah ya baka shugabanci cin moresa shine ka taimaka wa al'umma kai abin da ya dace na shugabanci da za a tafaka fatan alheri in Allah ya baka ilimi mas'uliyar ka shine ka ka karantar da mutane ilimin har kai musu rowarsa haka in Allah ya baka ƴaƴa ka tsaya kai musu tarbiyyar da za su zama mutanen kirki da al'umma za ta amfana da su wanda kai ma kana cikin kabarin ka baka amfana da su kar ka sake ka bar ƴaƴanka yadda za su lalace har a dinga Allah wadare da su ko a dinga kallon sa a matsayin matsala a cikin al'umma ko a dinga a dinga tsine ma iyayensa albarka kuma idan yaro yayi abin kirki kafin a yabe shi ta hanyar iyayen shi idan ya abin banza kafin a zage shi ta hanyar iyayen shi laka yana daga cikin siffan mutanen kirki shine gode ma ni'imar Allah ta hanyar yin abin da ya dace da ni'imar sanaya daga cikin siffan mutanen banza kuma shine butulce wa ni'imar Allah Allah ya mutum ni'ima mutum ya nuna shi bai damu ba ko kuma ya kasa yin abin da ya dace Allah ya bashi wadata ya zama marowaci ko ya zama mai korafi mara godiya Allah ko Allah ya bashi ilimi ya zama mai girman kai da ɗagawa wa mutane da rashin arziki ko Allah ya bashi ‘ya'ya ya sakaci da su bai musu tarbiya ba duk wanda yana cikin butulci ga ni'imar Allah Allah kuma baya son bayi masu butulci Allah yana son bayi masu yabawa ne annabi nuhu don Allah ya ce mashi inda kana abdan shakura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi girman da Allah ya bashi cewa shine bawa mafi daraja a cikin bayan Allah Aisha ta ba mu labarin cewa yana yawaita sallar dare ga azumi ga istighfari ga neman gafara Allah yana sallah Aisha ta ga har kafafun shi sun kumbura saboda tsayuwa da ya idan ta ce mishi a manzan Allah me yasa ba za ka rangwanta wa kanka ba kai da Allah ya ce ya gafarta maka komai da komai me ya ce mata shi Aisha ba zan wani gode wa Allah ba afala akunu abdan shakura ka shi godiya Allah gare shi girman da Allah ya bashi shine ya tsananta bauta Allah idan Allah ya baka Qur'ani godiya da Allah yake so ka mishi shine ka zama daga cikin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa idan Allah ya baka dukiya goje da Allah yake so kuma shine ka zama daga cikin da Allah yake cewa masu arziki sun shiga uku sai wanda ya bayar dama da hagu idan Allah ya baka mulki gode da zaka yi wa Allah shine ka zama daga cikin masu al-muqsituna shugabanni masu adalci waɗanda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama suna cikin da Allah ya saka su a cikin inuwa arshi Allah ya manzo Allah ya ambaci cewa daga cikin mutanen da Allah zai saka su a cikin inuwa ranar lahira rana mai rana mai zafin rana shine akwai shugabanni masu adalci to zaka ma a ni'ima ta farko da Allah ya wa kowa shine ni'ima da Allah ya ka a matsayin ka na musulmi ni'imar musulunci kaga wannan ni'ima ce ga magari kowa anan yana enjoy dinta aka haife ka iyayenka musulmai kakanninka musulmai a tarihin ku baka taba sanin labarin waye wanda ya shiga musulunci a zuriyar ku to ya kake yi da wannan ni'imar shin kana yin abin da ya dace na musulmi ɗabi'ar ka mu'amalar ka ibadar ka zamantakewar ka alaƙar ka da sauran al'umma shin irin ta musulmi ne idan eh ne to ka goda Allah ma'ana kana yabawa Allah a ni'ima da ya maka mafi girma ita ce neman musulunci ko kuwa kana ɗan musulmi amma ba ma za a gane ka ba ka wata shiga banza ko ka tara wani gashi ka rina shi kamar gashin kare ko kai wani shaki ne kan ɗan shaye-shaye ko kuma wanda kare na kowa ko kuma a kira sallah a sallah ba abin da yana da ire-iren waɗannan abubuwa na jahilci da suka yi a cikin mutane yanzu irin irin iyayen iya shegen da matasan masu ke yanzu na DJ wani shaki da ake cewa DJ da zarar ya shigo gari shi kenan dizar ya dawo kuma dattawan gari su rasa yadda za wai an kira wani shaki ya zo ya ta kiɗa ya kwana yana yana kiɗa yara suna suna suna a gaban sa kuma duka yayin musulmi ko ga mutum da wata shiga wadda in akan hanya ne an baro a kwangar an kama hanyar Jos idan rigima ta barke wala kashe shi za'a wala kashe a matsayin musulmi ba kawai an ga wani arne kawai za a buge shi fulani kawai su buge shi a banza suna ganin sun ɗaufan sa tunda suna rigima da arna makwabtansu ko kuma shi ma tunda ya san iya shege ne da zai zai kama rashin lafiya ya ga kamar zai mutu sai ce dan Allah na mutu a mu arziki ba kyau yi magawa arziki haka za a kai ka da wannan gashin ba kyau ba arziki wa gawa gashin ta haka ake barin ta yadda kai ka mutu haka zaka tarar da Allah kuma ya ga maka wannan kai aski na Allah sai ya ce a hatu tunda wanda ya aski ba komai ai da wannan za a lissafa maka da wannan in kana son tun yanzu da ranka da lafiyarka da hankalinka ka tuba kawai ka yanki ka gyara kanka ka gyara mutuncinka ka kama sallah ka kama salati ka kama biyayya iyaye shine shine tsirarka amma ba wai sai hatta idza hadara ahadakumul mautu mautu sai kaga mutuwa kaga ka ga mutuwa marara inna Allah la yaqbalu tawbatal abdi ko yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karban tuban bawa matakar bawan bai kai wato lokacin gargara mutuwa Nabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a yana sake maimaita ce rabbi ya ubangiji ij'alni muqimas salah ka sanya ni mai tsayi da sallah kaje ya sake maimaita batun sallah saboda muhimmancin sallah a wajen ɗan adam ya fi komai zala sai sai ya cewa na biha ya bila duk sanda bai shigo cikin wani kunci babu abin da ke faranta mai rai kamar sallah eh, kar ka sake a same ka da matsala game da sallah nabi yana cewa ranar kiyama ita za a fara aunawa in dai sallah ta yi to komai ma za a daga ma gaba idan ko sallah ba ta yi ba komai sai an lissafa ko mutum ba zai kai labari saboda haka jama'a ai da sallah yinta kan lokaci yinta cikin natsuwa yinta cikin jami'i, kiyaye ta kullum har sai ka mutu wa abu da rabbaka hatta ya a cikin yaqin idan mutum yana matafi ana iya cewa ya sauke azumi daga baya yara ma amma ana sauke sallah sai dai a sauke ya ce kai kaso mara lafiya ya sauke azumi amma mara lafiya yana cikin aikin shi zai bar sallah ko da taimama ne ko daga kwance ne haka za a ce ya yayi ba za a ce to shikenan ya bari sai ya warke sai dai in ya fita daga hayyacinsa bai san inda rayuwarsa take ba saboda aka ya ƙara cewa ya Allah ka sa in mai tsaye da sallah wannan yana cewa kuma tsaye da sallah ba yin ka bane yin Allah ne kai ta'adda Allah ya sa ka zama mai tsaye da sallah dabara kadai kadai ba za ta yi maka ba ya ci gaba da cewa wa min don kana addu'a ka dinga hadawa da zuriyarka kar kai kadai ku anfusakum wa ahlikum nara nabi ibrahim yace wa min zurriyati kamar yanda a farko yace rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya nan ma wa min zurriyati ya kara mai su ce Allah ka sa ni da ƴaƴana mu dinga tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a ko sai ya ce rabbi ghfirli wa liwalidayya sai kuma addu'a ga iyaye walil mu'min da sauran mu'mini jama'a mu dinga tunawa da iyayenmu kullum muna musu addu'a iyayenmu da suke raye da wanda suka mutu duka mu dinga musu addu'a kamar yadda Allah yake cewa mene eh, rabbi hauma kamar rabbani sagira Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mana da ina yaro ba za ka taɓa samun wanda yake tausayin mutum kamar iyayensa ba da sun so ba za ma ka rayuwa tun farko amma za su gwammace su su shiga cikin duk damuwa da kunci don kai ka samu rayuwa sau da ka kai kuma karka zama mai butulci ta hanyar mantawa da su duk ɗa na gari baya mantawa da iyayensa a addu'a suna da rai ballantana kuma in sun mutu to karka sake wannan ya fita daga cikin addu'oyinka a kullum addu'oyinka da kake a sallah addu'oyinka da kake a lokacin da duk kake yin addu'a ya zama daga cikin kullum وقل رب ارحمهما hamhuma kama rabbayani اقل akalla ka dinga wannan adda ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka ji kaina ina yaro kaga annabi Ibrahim bai gushi ba yana ma iyayensa adda da yake akwai maganganu da yawa kan matsalar babansa ko jama'a wannan shine takaitaccen tattaunawa da Allah madaukakin sarki ya ƙaddara za mu samu a daidai wannan lokaci wanda ba wai mun shirya wa'azi ne ko mun zo da niyyar wa'azi ba gaskiya kawai dai mun zo ziyara ne kuma ya zama kamar al'ada da an zo ziyarar da babu laifi kalma ɗaya ko biyu ba a san da za ta amfane mu ko ta tuna mana wani abu ba da haka fatan mu dai ya zama abin da yake na alkhairi mai albarka Allah ya sa mu amfana da shi ko babu komai Allah ya ba mu ladan da yake ba mutanen da suka zauna a inda ake ambatan Allah Allah ya sa a sa sunan mu a cikin rijistar nan ta mala'iku da suke yawo suna neman ina ne ake ambatan Allah su rubuta sunayen mutanen da ke wurin su je su kai wa Allah rahoto cewa mun je masallaci kaza mun tarar da suwane da suwane da ne suna ambatan Allah sai Allah wadda sarki ya ce to ku shaida ya ku mala'iku duka na gafata musu har mala'iku su yi mamaki ce to ya Allah duka kuma ba za a ware wanda suke da ikhlasi ba Allah ya ce duka na yafe musu Ya Allah haddafa wani fa mala'ikun za su faɗi sunan wani a wajen wanda su suna ganin bai cancanta ba sai wani kawai cajin wayar sai zo fa wani ma barawan takalmi ne wani kuma ya zo wucewa ne kai bayi da abin da zai yi da ya tsaya manufarsa ba da kyau ba sai Allah ya ce haddasu suna gafarta musu eh <laughs> to Allah ya samu a ciki ko da wannan muka samu sai mun samu albarka balantana ma na fata a cikin nasihohin su ma akwai abin da za su amfane mu akwai abin da za su taimaka mana wajen gyara rayuwar mu akwai abin da za su sa mana tintintini akan yadda ya kamata mai rayuwar mu muna addu'a ga dukkanin iyayen mu da sauran musulmi da suka gabace mu Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya sanya kaburburan su su zama rawdatun min riyadil janna ya Allah karka sanya kabarin su ya zama sufratun min farin nira sannan mu kuma da muke rayuwa Allah ya sa mana albarka cikin rayuwar mu dan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani muna fuskantar wato kakar zaɓe a wannan ƙasa tamu Allah muna addu'a ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka kawar mana da shugabanni waɗanda suke ba na ba mutanen kirki mutane masu nagarta waɗanda za su taimaki ka ya Allah bayinka Allah ka sahale musu wannan aiki na shugabanci waɗanda kuma suke azzalumai ne mamugunta macuta masu neman kawai cutar da mu Allah ka yi mana nesa da su ya Allah wa sallallahu wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wasalamu atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh